gasar kofin kwallon kafa na duniya na 'yan ƙasa da shekaru ashirin da za a buga a bazar bana a ƙasar new zealand amurka ta samu kanta a rukunin a da ƙasashen miyama ukraine da mai masaukin baƙi new zealand coach din na 'yan wasan amurka tab ramos ya ce yana da ƙayatarwa sanin waɗanda za su kasance a rukuninsu Ramos ya faɗi cewa za su gamu da turjiya daga ƙasashen New Zealand da Ukraine da kuma Myanmar. A wannan karon Amurka za ta fara wasanta ne da ƙasar Myanmar ranar 30 ga watan Mayu, sai kuma ranar 2 ga watan Yuni da za ta kara da mai masaukin baƙi wato New Zealand, sai kuma a ranar 5 ga watan inda za su kara da ƙasar Ukraine. Mexico wacce take babbar abokiyar hamayyar Amurka abokan karawanta sun hada da uruguay da sabia